Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin jin rayoyinku masu saurare. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci siyasa, tattalin arziki, al'adu da kuma ci gaban rayuwar al'umma. A yau shirin namu kofa buɗe take kamar kowace juma'a. domin ba ku damar tofa albarkacin baikunanku dangane da abubuwan da ke ci mako tuwo a ƙwarya. Ya Allah na ɗaiɗaiku ko kuma na jama'a na ƙasa ko na duniya baki ɗaya. Malami na gaba idan kana jina sai ka gabatar da kanka da kuma ra'ayinka. alhamdulillah na ibrahim ɗanbure baɗi ya zo warji local government bauchi state to alhamdulillah ina kira baba buhari shugaban ƙasa ya dace ya shiga ya duba koken jama'ar kaduna da suke kuka akan amai da su aiki wadda gwamnan nan ya saukar da ma'aikatan nan da yawa ya dace ba buhari ya duba su saboda kaga wasu ba su da aikin a wannan suka dogara tun aka sai an saukar da su to anan ne za a iya samun matsala ga ana samun wani yana yin aikata abun da bai dace ba saboda sakamakon dole ya sake. to madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima malami na gaba bismillah ka gabatar da kanka da kuma ra'ayinka. Assalamu alaikum Sashen Hausa gida Radio France International suna na rufa ikakan Zaria daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To a yau zan yi tsokaci kan rikicin da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Benue wanda har ya kawo ga gwamnatin jihar Benue yana zargin gwamnatin jihar Nasarawa da cewa yana bayan Fulani cewa su ne makasudin kai wannan hari. To a gaskiya wannan idan har dai gwamnatin jihar Benue tana zargin wannan hukunci to gaskiya bai dace ba. Ya zargi wannan to ya daura shi domin shi ne makasudin wannan rikicin da ake samu a jihar Benue har ga Allah idan muka yi la'akari da cewa gwamnatin jihar Benue shine yake kwata-kwata baya son Fulani makiyaya a wannan yankin naci kuma baya son kwata-kwata a kara ganin dabban a yankin ce to muna fata Allah ya sa gwamnatin tarayya ya dakatar da irin wayannan gonori da suke cire wannan shiri na hana makiyaya zuwa jihar su to madalla mun gode Malami na gaba idan kana ji na sai ka gabatar da kanka da ra'ayinka da inda kuma kake bugo mana waya. Bismillah. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio France International. Mai magana mai lambu mai asina daga karofi a lafiyar jihar Nasarawa. To, yau ina ainihin kawo kokona na bara a wurin masu kuɗi da suke ainihin lafiyar jihar Nasarawa. Su yi kokari akwai makarantar da yake karofi a lafiyar jihar Nasarawa. Wallahi kowane shekara an ce maka an shiga damuna ruwa na shiga cikin wannan makarantar ya fitar da bayan Allah kasusuwa da sauransu. Don girman zaki, don girman Allah. da girman manzon Allah a yi kokari a taimaka mana wannan katanga da fatan Allah ubangiji kawo mana za su share mana wannan hawaye a karobi lafiyar jihar Nasarawa. To sai an jima mun gode kwarai da gaske. Malami na gaba idan kana ji na sai ka gabatar da kanka da kuma ra'ayinka. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Batsari ta jihar Katsina tare tarayyar Najeriya. Bari in yi amfani da wannan dama in jaddada maganar da mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari yayi ta goyon bayan shugaban kasa da Muhammadu Buhari akan ya wuce a shekara ta 2019. Babu shakka mu ma 'yan asalin jihar Katsina muna da wannan goyon baya duba da cewa ya yi ayyukan da ya kamata a ce yau shugaban kasa ya wuce ya ida. Malami na gaba idan kana ji na ka gabatar da kanka da ra'ayinka. Salamu alaikum mai magana Yusuf Baban da Sami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Yau Juma'a zan yi amfani da wannan dama in yi magana akan korar ma'aikata da Nasir Yar Rufa'i na Kaduna ma'aikatan local government da kuma na education. To fi sabilillahi wannan muna kalubalanta korar wannan ma'aikata domin fi sabilillahi ba ya nema musu aiki ba bai kamata ya kore su ba. Kuma babban abin bakin ciki ina kira ga Muhammadu Buhari yana da kyau dukkanin wata matsala da take faruwa a kowace jihohi to yana da kyau in ya samu labari ya kira ainihin kowanne bangare ya zauna da su ya sasanta su ba sai an kai ga zanga ba wadda za ta jawo ainihin asarar rayuka ko da dukiyoyin da ba ko da dukiyoyin gwamnati yana da kyau ya kira yan rufa'i da dukkanin malaman nan da aka kora da dukkanin kungiyoyin kwadago ya zauna da su domin a sasanta wannan matsala ba a zuba ido sai kuma abu ya ɓaci a zo a ce za a dau mataki a kai ba. Yawa mun gode kwarai da gaske sai an jima. malami na gaba idan kana ji na ka gabatar da kanka da ra'ayinka sashen hausa radio faransa international mai magana habibu magajin Rasin zanon lafiyan bare bare to gwamnatin buhari ina ta shawara ta yi kokari da ne ainihin rikicin da ke tashiwa a bayyana dinnan dan matakan da ta dauka ba mun rena ne a tsaya ta zazirce saboda wannan lokaci ne na siyasa yanzu idan an sa ido ana kallon wannan abu ya girma to gaskiya ba zai mu ji daɗi ba musamman mu da muna makota da su jihar Nasarawa saboda haka ina roƙo gwamnati mai adalci na Buhari da Allah ta yi kokari ta jajirce sosai akan fada da fita tsakanin manoma da Fulani a Benue. Radio Faransa International mun gode da kuna bamu dama ku ba da Malami na gaba kai kuma fa. Ko sunana alu ne zare marga yake lokal gamin jihar Sokoto. To alhaƙiƙa nan gaskiya mu wanga tashin hankula da aka samu Najeriya gaskiya ya muna kira ga sojojinmu dan Allah dan Annabi su ji a hankali sannan kuma su bi tare da waɗanda civilians a bi su a hankali saboda su ka ba bayanai a wani misali a irin munan muna zaune tare da yan banga to kaga muka ba su sirin abubuwa da gudana to kaga idan an kai haka nan su sojojin sun yi samun sa'a yadda za su ciwo kan abin ina kira gwamnatin Najeriya da Allah su taimaka mu kuma yan banga domin gaskiya suna kokari su ne daidai da ya kamata na gode radio faransa a tashi lafiya mai tsaron ku alu mai zare mana gari sai an jima Valeu! malami na gaba kai kuma fa sunana umar ofisa unguwa kula ne fata daga aminu zokaran jihar kanan najeriya to godiya ga allah da allah ya kawo mana karshen wannan hosulo da muke samu na man fetur allah ya sa mu kara samun irin wannan hosulo na man fetur allah ya kasan mana shi allah ya sa mu shugabanni su maganin irin wannan da daga sunana umar ofisa unguwa kula ne fata daga aminu zokaran kanan jihar kanan najeriya ta shi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba ina sokoto najeriya ina waya daga dina a sokoto a gaskiya ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto a karkashin jagoranci Aminu Waziri Tambol ya taimaka mana a halin yanzu a na wannan gari da muke a Nadinawa. Gaskiya muna matukar matsalar ruwan sha da haka ya kamata a taimaka mana duk wannan na garin yanzu haka an gyara su amma ba su aiki muna da bukatar da kara mana wanhuna da yanzu gaskiya muna da matsanancin ruwan sha da muke fama da shi a wannan gari na Dinawa. Ga mu da yawan jama'a ga dabbobi kuma ga rashin ruwa ga ga wannan matsala ce. Da haka muna kira ga wannan gwamnati ta mu ta Sokoto ta taimaka mana da Allah ta magance mana wannan matsala ta ruwan sha. To madalla mun gode. Kar da ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI. A mu da jin rayoyinku masu saurare tare da ni Muhammad Salisu Hamisu yau Juma'a ce kuma rana ce da muka buɗe layukan telefon mu domin ba da ra'ayi ba tare da maudu'i ba. Malami na gaba, miki ra'ayinka a yau. Sai ka gabatar da kanka ka kuma takaita. Bismillah. Salamu alaikum sunana Yusuf Mukutar. mataimakin shugaban kungiyar muryar talaka na jihar jigawa to ni zan yaba wannan gidan rediyo ne game da yadda ainihin yake ba dukkanin al'ummar duniya damar faɗa albarkacin bakin su a duk wannan rana ta juma'a bayan haka ina kira ga ainihin wato muhammadu buhari game da ainihin dambarwa da ke faruwa a wannan jiha ta kaduna to yana da kyau a ce ya sa baki domin a kawo ƙarshen wannan matsala domin an san farkon rigima kuma amma ba a san ƙarshen ta ba don haka yana da kyau a ce dukkanin abubuwan da suke faruwa a jihohi gaba ɗaya na najeriya in an ji suna neman su ɓaci to yana da kyau shugaban ƙasa ya kira kowanne ɓangare ya zauna domin a sasanta dukkanin matsaloli ba sai abu ya ɓaci sannan kuma a so a ce za a ainihin ɗau mataki ba wannan ina ganin bai kamata ba da fatan muhammadu buhari zai sa baki a wannan dambarwa da ke faruwa a ko ina a faɗin ƙasa ta najeriya malami na gaba idan kana ji na ka gaggauta ka ɗaga murya ka ba da suna da ra'ayi bismillah radio faransa international suna na prince ya'u adamu bulkato daga jihar bauchi a tarihin nigeria. To a yau ina so ne amfani da wannan dama wajen kira ga hukumar zaben Najeriya gaba gida a kan matakin da ta ɗauka na ware ainihin ranar da za ta gudanar da zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara. To tabbas wannan mataki da ta ɗauka ya yi daidai. Da fatan hukumar zaben za ta iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta hana magudin zaɓe a lokacin zaɓe a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina a yau zan bayyana godiyarmu ne ga gwamnatinmu ta jihar katsina karkashin jagorancin honorable aminu bello misali dangane da kaddamar da ba da takin zamani ga manoman rani da aka yi akan farashi wanda yake mai saukin kuɗi hakika muna godiya da wannan gudunmawa da aka yi wa manoma kasancewar an ba da shi a daidai lokacin da ya dace domin inganta noman rani wanda hakan zai taimaka wa al'umma ta bangaren samun kuɗaɗen shiga da kuma ainihin abubuwan da za su yi wanda yake na dogaro da da kansu. Assalamu alaikum da Radio France International mai magana dai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. Gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi da kuke ba mu dama din ranar Juma'a. To zan yi bayani akan wani bawan Allah da yake cikin garin Bukur da yake gina masallacin Baba Tando. To muna mishi fatan alkhairi kuma Allah Ubangiji ya ɗaukaka iyalansa ya sa albarka a cikin rayuwarsa Salamu alaikum sahin Hausa na gidan rediyo Faransa mai magana dan jima mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. To ni a na yau zan yi shi ne akan gwamnan Filato Samun Lalan da ya ce shi ba zai sa doka a jihar shi ta Filato ba ta hana makiyaya kiwo. To a gaskiya idan ana samun gwamnoni haka da za su yi irin haka a ƙasa saboda haɗa kan jama'a muna farin ciki da irin waɗannan gwamnonin shi ma abin da ya ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya raba shi da sharri masu shari da fatan za ku tare lafiya yawa mun gode malami na gaba a gurguje lokaci fa yana harare sai ka takaita bismillah sashen hausa radio faransa mai sauraron koyo da kullum suleiman kalma sai tumbula na karamar hukumar garko a najeriya daga jihar kano a tarayyar najeriya to alhakika game da jan hankali da zan yi a game da dillalan man fetur da ministan man fetur na ƙasa. Wato gaskiya 'yan Najeriya musamman ma talaka mu shiga kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un game da game da matsalar man fetur. Kuma su dillalan man fetur suna magana cewa ko a dawo da tallafin man fetur ko kuma a ƙara kuɗin man fetur idan cewa da kasance da litinin fetur jaka jaka. Wannan gaskiya za su goga Muhammadu Buhari bakin jinin da bai san yadda zai fitar da kansa a gwanta talaka ba. Kuma ana cikin halin haula yanzu kuma a ƙara madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah yau rana ce da kuke ba mu dama mu tofa bakin albarkacin bakin mu. Bidi Allah ya saka mu ma'aikatan wannan gidan rediyo da alkhairi dangane da gudunmawa da kuke ba mu. Yau zan yi tsokaci na ne ga gwamnatin jihar Kaduna dangane da zanga-zanga da al'umma suke ta yi dangane da korar ma'aikata malaman makaranta. To, mu dai muna jan hankali ga gwamna Nasiru El Rufai ya gane cewar hakikanin gaskiya duk lokacin da aka ce ƙasa matasa ba su da aikin yi ya dace a ce kafin ya ɗau irin matakin da ya ɗauka yanzu ya samun ma matasa ayyukan yi sakamakon cewar akwai wanda tun daga lokacin da ya ji wannan labari ya yanke jiki faɗi ya faɗi daidai aka kai shi a gadon asibiti gaskiyar lamari in ya ci gaba da irin waɗannan matakai da ya ɗauko akwai matsala a siyasar jihar kaduna muna kira ga gwamna yan rufa'i ya diba wannan matsala da al'umma suke ta fama da ita yan jihar kaduna kuma suke ta kuka da ita sunana da ibrahim abdullahi wanda aka sani da mai littattafa da ke nan cikin garin jos jihar plateau nigeria to farko dai gaskiya zan yi wa zan yi ma gwamnan mu samun bakwalalan fatan alkhairi domin muna bukatan ɗan ayyukan da kan fara mana yi kokari a ƙara su kamar su aikin su new market zuwa anguwar rogo anguwar remi zuwa cikin gari ga kasuwar mu musamman kasuwar mu na terminus na cikin garin jos muna fatan allah ya sa ya yi fakin ya kokarin sai taimaka gyara mana wannan kasuwa domin a da tsira a tsira tare da fatan yana masa fatan alkhairi kuma rediyon faransa da kuke ba wannan dama mu bayyana ra'ayinmu muna muku godiya Allah ya saka da alkhairi da fatan za ku tashi lafiya sunana Ibrahim Abdullahi mai littattafa daga Plato na Nigeria gode a tashi lafiya ah, Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammadu Sigiri mai fatan Bona Anco jihar Kaduna Najeriya. A yau ina so in yi bayani ne akan rikicin Fulani da manoma da ake fama da ke a wasu jihohin Najeriya. ya kamata gwamnati ta ɗauki gwaggwaran mataki wannan abin an daɗe ana asarar rayuka a ya kamata kafin a hana fulanin nan kiwo din ya kamata a fito musu da kiwo na zamani wanda ainihin shanu goma sun isa daidai da kwatancin shanu kamar ko ɗari da suke rikewa a yanzu kamar yadda ake biyanin wasu ƙasashen sun ci gaba akan haka. Na gode rediyo Faransa mai magana Muhammadu Sigir mai fatin buhuna an cewa jihar Kaduna, Najeriya. Assalamu alaikum rediyo Faransa. Suna na Abu Dalib mai wace Ibrahim Taro, Najeriya, Kaduna. Zan yi magana ne akan kokowa nan da an kai Nijar. Gaskiya tsakanina da Allah ya kamata magabata shugabanni su shiga su magana akan wannan kokowa don za ta iya kaɓa raka ga ƙasa. Marmakon domin an yi ta don haɗin kai. amma wannan ta wannan karan dai ba haɗa an ba domin alƙalin da ya yi rabon kokowar nan ya yi zalunci ya kamata shugaban ƙasa da makarrabai ne su jibi wannan abun gaskiya su gyara wannan al'amari da kokowar da ba yi ba a kada da ala don an zalunci sannan ba ana ɗantawa a lokacin na faɗi wannan magana mu ba can muke ba kuma mu kallon koko ba amma mun ganta da idan mu a yanda an ka yi ta wannan kaye na farko da albitir an ka ya hura me dalilin hura wadda yi mu wannan kokowa yadda aka kama ta a haka gaskiya bai dace ba kuma daga baya in dai ba yankewa an kai ba mun gani kayan baya wani an kace su dawo cikin hiri kayan albisu su hura musu sai aka yi wannan kokowa to shi muke fata dan Allah dan annabi idan wanda ya ji ya gaya mu wanda bai ji ba har ta kai gaba ya mayan shugabanni sunana Abu da mai wake taro na gode a huta laya. da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba a ji muryoyin nasu ba saboda ba su watakila ba su samu damar shiga ba ko kuma sun bugo an samu tangarɗa ta layi ni muhammad salisu hanisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international da kuma jami'in da ya haɗa mu da ku ibrahim tukurkefi ke muku fatan a yi hutun ƙarshen mako lafiya.